rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri ta gurfanar da wasu mutane guda goma ga manema labarai a jiya da ta ce ayan kungiyar boko haram ne suka miƙa kansu da kansu suka kuma ajiye makamansu kwamandan rundunar sojan da ke kula da shiyar arewa maso gabacin najeriya major general loki irabo ya shaida manema labarai cewa waɗannan mutane sun yi nadama kuma sun miƙa kansu ne ga rundunar sojan ƙasar da aka suka karɓe su da hannu biyu kuma a shida suke su karɓi duk wanda zai ajiye makamin sai kuma mika kansa rundunar ta kuma baiwa waɗannan mutane guda uku cikin goma damar mana bayani da kuma tabbatar mana cewa su yayan kungiyar Boko Haram din ne wanda suka yi saranda wanda rundunar ta ce guda hudu daga ciki yayan bangaren Mamman Nur ne sannan guda shidan yayan bangaren Abubakar Shekau ne gama da irin bayanan da waɗannan mutane suka yi kamar haka abun kawai yaudara don ni da na san cewa in na zo a turai ta karbe na tun da na biwa da na kawo kaina domin da yawon da zan ga ruwa na da suke yi ya kara rayuwar mu da zai duba rayuwa ba rayuwa ne na wahala ba ka sanya rayuwar ka yi kamar yaran ka da kaya ba ba ka sanya za su su wanda yake cikin jejin nan idan ya gani yadda ake labari a gwamnatin najeriya to ba haka bane mun zo alama a kan tabbas gaskiya ne abin da ake faɗa suna karɓar saranda kuma za a samu canjin rayuwar don da za a yi shi ne Allah ya saboda haka muna kiran yan uwanmu da suke jeji da Allah su yi hakuri su yi hakuri su ba daɗi dinnan nan a dawo a ba da gwamnatin Najeriya haɗin kai a samu canji rayuwa domin an samu canjin rayuwar da ba daɗi to kuma gwamnati ko da yaushe ita mun ga alama gwamnatocin nan duniya ma da najeriya suna kokari akan allah ya maido da zaman lafiya a samu canjin zaman da ake ciki sai dai daya daga cikin su ya yi magana na cikin harshen turanci my name is joseph david boy the real name i am using there is das ibrahim legina that's the name that they have chosen to me inda ya ce sunansa joseph david amma daga baya sun sa mashi suna ibrahim alaci lokacin da yake tare da 'yan kungiyar boko haram Sam din ya ce ina mika godiya na ga Ubangiji da kuma rundunar sojan Najeriya yadda suka nuna mini da kuma yadda suke kulawa da ni. Ya ce ban yi tunanin za su kula ni yadda suke kula ni yanzu ba idan har na fita daga wancan daji. Take this time tell to my people right there in the bush that because if they came and surrender they will not be killed. So I am advising them let them see and come and join us here. Nothing soldiers will do. yace zan yi amfani da wannan damar kuma ya kira da sauran 'yan uwana da suke daja yanzu hakan. Idan har sun fito sun miƙa kansu da kansu, na tabbata ba za a kashe su ba. Don haka ina ba su shawara su ga yadda muke kuma su zo su bi mu saboda ina da tabbacin cewa ba abin da sojan Najeriya za su yi masu illa ba su kulawa. Kuma yanzu haka a cikin muke da farin ciki game da yadda rundunar sojan take kulawa da mu. Major General Loki Irabon ya kuma ci gaba da bayani game da irin nasarorin da suka samu kan 'ya'yan kungiyar boko haram din a cikin da fafutuka da suke da waɗannan mahara a rajin sambisar have a summary of those that were arrested and rescued, total of 1,400 of them. ya a cikin wannan kankanin lokaci mun samu nasarar kame da kuma kubutar da mutane 1,400 wanda suka da mata da ƙananan yara da matsofi janar erabu ya ce sun kuma samu nasarar kame wani dan bogo haram din da aka buga hotonsa ana neman sa ruwa a jallo a garin bajoga da ke dauke da hamsin da shida wanda ya ce an samu nasarar kame shi ne saboda irin yadda suka tarwatsa su a dajin sambisan kwamanan ya kuma tabbatar da kame shugaban karamar hukumar mafi Mustapha alhaji shatima lawan daga ce ya ɓoye wani kwamandan ƙungiyar boko haram ɗin a gidansa um, Ya ce eh gaskiya ne mun kame shi kuma yanzu haka yana hannunmu saboda mun samu labarin cewa ya ɓoye wani ɗan ƙungiyar Boko Haram a gidansa tare kuma da mahaifinsa. So far investigation revealed that uh, the Boko Haram terrorist himself who was seeking to ya ce zaka bincike ya nuna mana cewa wannan dan kungiyar boko haram din da ya boye a gidansa mahaifin boko haram din da ya zo wurin sa inda kuma ya nemi cewa ya taimaka wa dan nasa kuma mahaifin ya riga da ya san cewa dan nasa dan boko haram ne saboda ya san cewa chairman din yakan baiwa yan gurin hijira mafaka ya ce har yanzu dai muna nan muna binciken mu ba mu gara mun kammala bincike a kai ba kuma idan muka kammala bincike za mu shirya jama'a duk halin da ake ciki. Um, right? Yes, is also been taken to a custody. We are doing the preliminary investigations. Um, the outcome, of course, will let you know. Ya ce haka shi ma mataimakin shugaban karamar hukumar da muka kame babu wani abin da zamu mu koye mataimakin shugaban karamar hukumar kaga ne kuma yanzu haka muna gudanar da bincikenmu za mu gaya muku abin da ake ciki nan gaba da har mun gama bincikenmu. Kwamandan ya kuma nemi jama'a da ci gaba da ba su haɗin kai kamar yadda suke a yanzu na tabbatar da cewa an kawo ƙarshen irin wannan rigingimu na jama'a su ci gaba da gudanar da warwala da kuma rayuwarsu kamar yadda aka saba a baya. haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya